Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da nan a jamhuriyar Nijar. Sai ta Alfa rediyo a kuma si Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrahman zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a cikin shirin za a ji cewa cewa menene takaddamar karbar kudin haraji da jihohi ke sanyi a Nija Delta wajen tsame hannun tarayya. Muna da rahoto. But haraji ne wanda kacokanta tsarin mulki ta ba ma gwamnatin tarayya ikon tattara wannan harajin. Rufe karfin sadarwa da hana sayar da fetur a bayan fage na haddasa kunci a kan iyakar Najeriya da Nijar. A harkokin sai hankuri wallahi yanzu. Lalle babu abin da zamu cewa wagga tana da a Allah Ubangiji ka mana saukinta. Kazalika akwai rahoto kan bugun kirji da gwamnatin Buhari ta yi cewa ta yi wasu ayyuka da suka gagari kundila. Yau Laraba muna tafe da shirin ciwon mace da Aisha Ma'azu kan gabatar. Za mu kammala da shirin jaridun jamhuriyar Kamaru. Farko a dakaci labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Amurka ta ce ba za ta ɗage takunkuman da ta ɗora wa Taliban ba, amma za ta tabbatar da ganin an kai kayayyakin jin kai na ceto rayuka ga 'yan Afghanistan marasa galihu, yayin da ƙasar ke cikin abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira rikici da ke tafi. a jiya talata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi alkawarin ci gaba da aikin jin kai ga mutanen afghanistan a ƙarƙashin hukumomin majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu wuni guda bayan da amurka ta ce za ta ba da kusan dala miliyan 64 na sabon aikin jin kai a lokacin da yake ba da bahasi a gaban kwamitin harkokin ƙasashen waje na majalisar dokoki babban jami'in diflomasiyyar na amurka ya fuskanci zazzafar tambayoyi daga 'yan majalisa akan janye sojojin amurka daga afghanistan yayin bahasin na sa'o'i uku da rabi a jiya talata blinken ya ce karin kudaden za su taimaka wa bukatun kiwon lafiya da na abinci mai gina jiki zai kuma taimaka wa bukatun mata da yara da wasu tsiraru da zamar taimaka wa yara da dama ciki har da iya mata domin su koma makaranta sabon taimakon na amurka da za ta kai kai tsaye ta raba wa 'yan afghanistan ba tare da hannun taliban ba zai kai adadin taimakon amurka ga mutanen afghanistan zuwa miliyan 330 a wannan shekarar kuɗi kashedin da amurka ta yi wa shugaban rasha vladimir putin akan kare masu aikata laifukan kusan yanar gizo a rasha da alamar kashedin bai yi wani tasiri ba a cewar wasu manyan jami'an hukumomin binciken manyan laifuka da na tsaron yanar gizo babu wani mataki da gwamnatin rasha ta ɗauka na hukunta masu aikata laifukan kusan yanar gizo wanda suke aiki sakamakon damar da rasha ta basu in ji paul abed mataimakin daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi yana faɗa a jiya talata a wurin wani taron kolin sashen bayanan sirri a wajen washington mun bukaci taimako da kuma yin aiki tare akan waɗanda muka san suna can ƙasar rasha da muka tumume su a baya amma mun ga babu wani mataki da ake ɗauka in ji abate a don haka zan iya cewa komai bai sauya ba shugaban amurka joe biden ya kira shugaban rasha sau biyu ta waya akan ya dauki mataki akan masu kusan yanar gizo a rasha da farko ya fara kiran ne a wurin wani taron koli a cikin watan yuni a birnin geneva kana bayan wata guda ya sake kiransa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata fashewar da ta tashi a wani harin kunar bakin wake ta kashe mutane goma sha ɗaya a jiya talata a babban birnin somaliya a cewar shaidun gani da ido da kuma jami'ai shaidun sun ce maharin ya yi tattaki ne zuwa cikin wani shagon sayar da shayi da aka yi da gwangwani kana ya tada bam ɗin da ke jikin shi an kai harin ne a kusa da wani shinge da jami'an tsaron gwamnatin somaliya suka kafa a gundumar wadajiyar da ke kusa da filin saukan jiragen saman mugadishu da kuma helkwatan dakarun kungiyar tarayyar afirka ta amisom sojoji da farin hula suna cikin waɗanda suka mutu a cewar wani jami'in gwamnatin somaliya wanda ya nemi a saka yi sunansa saboda ba a bashi izinin magana da manema labarai ba kungiyar 'yan bindigar al-shabab ta ɗauki alhakin kai harin Prime Minister Somalia Muhammad Hussein Rabo ya yi Allah wadai da wannan halin rashin imani da Al-Shabaab ta kai. A jiya talata a tsofaffin 'yan sandan Minneapolis su hudu a jihar Minnesota sun ki amsa zargin da ake musu na take haƙƙin bil'adama a kan George Floyd bakar fatan nan yayin da suka taushe fuskarsa a kan titin birnin a ranar 25 ga watan Mayun shekarar 2020 ranar da aka kashe shi. an gabatar da tsofaffin 'yan sanda ne da suka hada da derek chauvin da tutau da alexander cohen da kuma thomas ling a gaban alkalin wata kotu ta bidiyo a minneapolis chauvin da yake zaman gidan yari na shekaru 22 da rabi akan kashe floyd ya fito daga cikin wani daki ne a gidan yarin minneapolis alkalin kotun tony leon zai zartar da hukunci ne akan tambayoyin shari'a masu tarin yawa akan batun 'yancin dan adam ciki har da bukatar ware shari'ar tao da kuma lane daga shari'ar da ake yi wa chauvin wani yunkurin da masu shigar da kara suka kalubalanta a ƙarshe a jiya talata firaministan ƙasar haiti ariel herring ya maye gurbin babban lauyan gwamnati da yake tuhumarsa da hannu a cikin kisan tsohon shugaban ƙasar jovenel moise lamarin da ya jefa kasar cikin sabuwar dambarwar siyasa an harbe moise har lahira ne a ranar bakwai ga watan yuli yayin da mahara suka kai samame a gidansa da ke bisan tsauni a birnin port au prince dan shekaru 53 shine mulkin kasar sama da shekara guda bayan da haiti ta gaza gudanar da zabukan 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi yayin da kasar da fada cikin rikicin siyasa kana aka yi ta kira da ya sauka daga mulki mutuwarsa ta kara dagula al'amuran siyasa kane ta kara jefa sha'anin dokar heti cikin rikici yayin da kasar take fama da karancin jami'an zaɓe da za su gudanar da zaɓe a faɗin ƙasar. labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni a yayin da wasu jihohin neja delta ke neman bin sahun jihar rivers wajen karbar haraji da hana tarayya kaso lamarin na kawo muhawara inda tuni gwamnatin tarayya ta samu hukuncin wata kotu da ke dakatar da wannan sabon matakin wakilin mu lamido abubakar ya aiko mana da wannan rahoton a baya bayan nan ne dai wasu jihohin kudancin najeriya cikinsu har da jihar rivers da akwa ibom da ke yankin niger delta suka suka bayyana cewar a ba su damar karɓar kudaden haraji a matakin jiha domin ƙara musu kudaden shiga. Jihohin dai na ganin cewar wannan ita ce damar da za ta warkar da su daga ɗimbin matsalolin tattalin arziki tare da samar da fannin ayyukan yi ga jama'a wanda zai rage dogaro ga gwamnatin tarayyar ƙasar harajin dai kan kayayyakin morewa rayuwa da gwamnati ke karɓa ƙarƙashin tsarin haraji na haɗin gwiwa a tsakanin gwamnatin gwamnatin tarayya da jihohi da kananan hukumomi da ke karbar kashi bakwai da digo biyar cikin ɗari kan kayayyakin jihohin na son duk wani kaya ko cinikinsa da aka yi a yankunan su ya zama mallakin gwamnatin jiha. My I think what makes it happen is that the courts ruled the matter in favor of the state. The River State government have took it upon themselves because the judgment already been given to them for their own favor. Wannan yana cewa ne sunana Matthew ina ganin da kotu ce ta yanke hukunci wanda ya yi wa jama'ar jihar ta Rivers daɗi kuma gwamnatin jihar ta za ta ci gaba da yin gaban kanta domin samar da ci gaba a yankunan talakawa a ganina ba matsala ba ce. Comrade Benson Kenya, according to some basic constitution constitutional requirement regarding value added tax. The constitution recognizes the power of the state to correct value added tax. Wannan yana cewa ne sunana Benson ya ce tuni kundin tsarin mulkin Najeriya ya fayyace karfin gwamnatin jiha akan ta karbi haraji to amma gwamnatin Najeriya ce take karba shekaru da dama da suka gabata ita kuwa gwamnatin jihar ta ta bukaci a dawo mata da wannan damar ai wannan abin daɗi ne wani Ogochukwu Ujofa ya ce. My name is Chief Ikechukwu El Ojoba. My opinion about this issue is that states should collect VAT because almost all major revenues in this country. Yana cewa ne ni a nawa ra'ayi a bari jiha ta karbi kudaden haraji a hannunta kuma ayyukan raya ƙasa jihohi suke yi to sai dai kuma gwamnatin tarayyar Najeriya tuni ta nuna rashin amincewarta da tsarin da jihohi ke bukata. MM Lawal na jami'ar Usman Danfodo da ke Sokoto masani tattalin arziki ne. haraji ne wanda cokanta tsarin mulki ta ba ma gwamnatin tarayya ikon tattara wannan harajin da kuma tafiyar da al'amuran harajin rashin dai fahimta ne kuma da dai so dai a samu cece kuce game da yadda ake tara haraji a ƙasar na. in ba haka ba ban ga dalilin da zai sa gwamnatin rivers state da lagos state su ce vat yanzu ya dawo karkashin su so hukuncin indirectors under recurrent expenditure ba babu shi a tsarin ƙasar nan da ya kasance haka wannan kotun ta rivers ta bada cewa rivers state za ta iya karban wannan harajin ai kuma gwamnatin tarayya ta ɗaukaka ƙara lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria garuruwan kan iyakar nigeria da jamhuriyar niger na fuskantar kunci don matakin tsaro da gwamnatin nigeria ta ɗauka na rufe layukan salula da kuma matakin jihar zamfara na hana sayar da fetur a bayan fayye wannan na faruwa ne a daidai lokacin da jami'an jami'an tsaro ke daukar matakan yaki da barayin mutane a dazukan zamfara daga birnin kwanni ga rahoton haruna mamman bako lugudin wutar da sojojin tarayyar najeriya ke ci gaba da yawa 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane da satar shanu a jihar zamfara da ma yanke layin sadarwa a wannan jihar da matakan da makwabtan jihohin zamfara suka ɗauka na hana cin kasuwannin dabbobi da hana sayar da mai bayan fage a jarkuna da litura hanyoyi da ma hana yawo daga karfe shida na yamma zuwa shida na safe ya haddasa matsalolin kasuwanci na ƙasa da ƙasa akan iyakan Nijar da waɗannan jihohin na Najeriya. Aminu Chalo muna sai da raguna da shanu haka doka. Abin da mun ga samu matsala yanzu ne Najeriya sun rufe kaso nan su da da dabbobi muna nan da su kaso nan mun tura kiwo daji. Babu kasuwa harkokin sai hankuri wallahi yanzu. Lalle babu abin da zamu cewa wagga tana da a ciki Allah Ubangiji ka mana sauƙinta. Dan zance a ce munan Nijar bisa ba ta shiga najeriya bisa kasuwanci ba ta yi dan gaskiya mu dan duk burin mu bisashen da muka sai najeriya na muka kai su can na muka samu da abin da muka ce to ana ce mini dangane mai rago biyar na kwanne to ba mu da annan kwanne ba har ma illila na can kuma gaba illila ma ba su ji daɗi ba an sa mutane cikin takunkumi hakan ga saboda ba su jin daɗi ma ba su jin daɗi to duk wanda to da bisa ta ketara sai sai suwa shi wadanci ne ne to su kuma can suna kai bisa sai suwa su cunin su to yanzu an ce ba a zuwa da su kaga kan ga babu daɗi wani mai sana'a armai mai ta bayan fage a garin birnin Kwanni mai suna na fada yana cewa wannan fa ba zai taimaki talaka ba kasancewa man ya tashin hadarin gwabron zabi a wannan iyakar. Cikin da yawar garana da muka yi ma magana hakikanin gaskiya babu shi. To abinda an matsala dai matsala har yau dai can na owa Najeriya. Matsaloli na can sun ka tsara tsarin da ya zai wahalar talaka. Su suna ikirarin da ai noma shi ko ashe noman nan da aka yi akasari bai yi sai da mai sannan gona ba ta da tanki doka na aka kai mata to da zaran aka ce ba a sa a tai kai ma gona to ban ga da za a yi a wannan noman ba sannan su gaban nan ko shi suna ikirarin suna yi domin talaka ko ko domin da a yi noma a ci gaba to gaba hanya ta ta ba domin wahala dai za su kara mutane dokar hana yawo daga karfe shidda na yamma zuwa shidda na safe ta yi tsauri in ji wani dan kasuwa a Nijar. Mai sai da sai suwa dan Habibu mai gujanan birnin Kwanne. Saboda akwai 'yan kasuwa su kansu gare su masu zakuwa nan cikin kaso cikin Nijar suna cin kasuwan nan mu. Ka gani kuma akwai namu hazo a can wurin cin kasuwa su ma suna ta hasa kwado. To ka gani ana takura kwarin kare shidda. Amma da ce ta ɗan zaku da kamar misalin kare tara da rabi zuwa kare goma. Kenan sa'an nan duk ɗan kasuwa dai wanda an nesa ya san lokacin da ya kamata ya matso kafin wannan doka ta fara aiki ya kawo gida. Yanzu haka dai layuka ne kake gani a wuraren sayan mai a jihar Sokoto da ke iyaka da jamhuriyar Nijar yayin da kasuwannin dabbobi suka kasance wayan ko da yake a makon jiya kasuwar karnuka ta ci sosai a wannan iyakar ta birnin Kwanni da Illela. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Gwamnatin Buhari ta shelanta cewa ta yi nasarar aikata wasu ayyuka da suka gagari ƙundila a shekaru shida da ta yi zuwa zuwa yanzu kan karagar mulki. Shamsiya Hamza Ibrahim ta duba wannan bugun kirji ta hada mana rahoto. Shekaru shida yanzu da hawa kan karagar mulki na shugaba Muhammadu Buhari a Najeriya. Gwamnatinsa ta bakin mai taimakawa shugaban kan harkokin yada labarai Femi Adeshina ya bayyana cewa shugaba Buhari ya samu nasarori da suka hada da sanya hannu kan wasu kudurori goma sha biyar zuwa dokoki da kammala manyan ayyuka sha bakwai a faɗin ƙasar ya kuma lissafa dokar masana'antar man fetur a matsayin ɗaya daga cikin manyan manyan ayyukan shugaba wanda ya rattaba hannu a cikin wannan shekarar bayan shafe kusan shekaru ashirin ana kai komo a kai. Yushewu Aliyu masani ne kan harkar tattalin arziki a Najeriya. Wato wannan dokoki ya sake shimfiɗan yadda za a zuba jari ne da kuma yadda kamfanin zai yi harkokinsa na man fetur da kuma yadda ita kanta gwamnati za ta amfana da ishi kanshi eh, man fetur din da kamfanin da kuma waɗanda za su zo su zuba jari a kamfanoni daban-daban wanda a da duk ba irin waɗannan dokoki sannan kuma ya sake samar da yadda za a samu man fetur da kuma su kansu inda za a ɗauki man fetur ɗin nan kuɗaɗen da ya samu na riba yadda zai taimaka a daɗa faɗaɗa shi wannan kamfani. Kazalika gwamnatin Buhari ta kaddamar da shirin tallafawa al'umma na zamani na farko a tarihin Najeriya tare da jaddada cewa shirin tallafin na social investment shine mafi girma a shirin tallafawa jama'a musamman matasa a nahiyar Afirka kamar yadda ministan ayyukan jin Sadiya Umar Faruk ta tabbatar. Shi mai girma shugaban ƙasa sa yana da manufa kyakkyawa ga al'ummar najeriya a tsamman matasa waɗanda ake ganin su ne za su zama a shugabannin nan gaba a ga cewa an tallafa masu ta hanyar samun abin da za su yi wannan shiri a shiri ne wanda zai ɗore za a ci da shi shi ya ma har aka yi ma'aikatar da za ta zama ta kula da waɗannan shirye-shirye so da zama a tsari na dindindin wanda ko da wannan gwamnati ta shuɗe zai yi wahala a ga cewa wasu sun zo sun canza wannan abu. Dr. Isa Abdullahi ya yi ƙarin haske game da nasarar da aka samu kan daidaita tsarin kasafin kuɗi daga watan Janairu zuwa Disamba da shugaban ya wa hannu a kai a shekarar da ta gabata ta 2020 bayan shafa sama da shekaru goma da aka daina bin tsarin. Matsalar da ake samu da a kasafin kuɗi shine a ce kasafin kuɗin shekara ta 2021 sai an kai watan shida a shekara ta 2021 kafin a fara fara aiwatarwa a yawanci su da yawa za ki ga abubuwan da aka kasafta su a kuɗin an je karshen shekara ba a aiwatar da su ba karshen ta a wawura kudaden nan a shiga wata shekara kuma ba a yi aikin ba ba a ga kuɗin ba to amma kaga in an dai sa tun daga wata daya an riga an daidaita an sa hannu to kafin a kai watan goma sha biyu Allah da a cikin abubuwan da ake ganin za a aiwatar da su za a iya aiwatarwa inda kudaden sun samu. A gaishe ki Shamsiya da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka sau hudu a wuni Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da wannan hantsi. kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu idan ana biye da shirin ciwon mace a makon jiya mun karɓi bakoncin hajiya amina lamido da malama ummul khairi abdulmumini iliyasu inda muka tattauna a game da mahimmancin mace a cikin al'umma kafin mu yi sallama a makon jiya malama ummul khairi ta koro bayanai inda take cewa an samu matsaloli na taɓarɓarewar tarbiyya ɓangaren mata akwai laifin iyaye akwai laifin al'umma akwai kuma laifin su maza wato kin ga kallace-kallace da muke yi na turawa da karance-karance na ƙasashen ƙetare suna ɗaya daga cikin abin da suke tasirantuwa a zuciyar matanmu su kuma al'umma kasancewar muna cikin wata al'umma da take patriarchal wato al'umma ce wacce take duban namiji kawai da wuya matuƙa gayya ga wannan al'umma ta mu tayi wa mace adalci idan aure ne ya mutu ba a cewa mai mijin ya mata sai ka ji an ce mai ta yi auren ta ya mutu ita macen a kyamaci auren ta shi mijin a bashi aure da gaggawa idan wani abu ne na lalacewa ita macen za a guje ta amma shi namijin sai ki ji ana abin da yayi ado ne to wannan yasa zuciyar mata ta kashe da ganin wannan rashin tausayi suke ganin ko me ma za su iya yi abu na ƙarshe abin da yasa kika ji na ce akwai laifin mazan shi ne wani lokaci wa ina abubuwa suna biyo bayan mugunta da halayya da wahala da mace take shiga ciki wani har trauma ya shiga ciki wacce mace ta tana mutuwa a zuciyarta kafin ma mutuwar ta ta fito ta zahiri wani lokaci zaki ga kunci ne da kuntatawa yake yi wa macen yawa har ta yi yunkurin ramuwa sai ta shiga wani halin wasu matan kuma effect ne na kayan maye na shaye-shaye da suke sha yake bata rayuwarsu yasa har ki ga mace da aka dauke ta ta zama na uwa wacce ko bata haihu ba wannan halittar warmth din wannan na kauna da kyautatawa da tausasawa a gurin mata shi ne ya kamata ya samu a wajen mace ba wai a samu cutarwa ko mugunta daga wajen mace. To a yau za mu tashi akan ƙarashin bayanan nata a game da yadda mata suke amfani da damar su wajen haifar da saɓani tsakanin maza da iyayensu. Ki a matsayin ki na mace kina da mahaifiya, ke ma kuma wata rana zaki zama mahaifiya. to yana da kyau a ce idan kika auri namiji ki yi kokarin daidaita tsakanin shi da mahaifiyar shi ki gyara tsakanin su ko da a ce ita mahaifiyar tana da wani hakin ki a cikin ladabi da biyayya da fahimtar da ita da shi mijin yadda komai yake a tsarin addini sai ki ga an samu maslaha ba tare da kin yunkurin raba shi da mahaifiyar shi ba ko da ko me mahaifiyar tashi take yi domin tasirinta a rayuwar shi ya wuce a ce ke a matsayin kiran matar shi kin jagorance shi ya shiga hakinsa. Hajiya Amina yaya mace za ta kare mutuncinta da na al'umma mace ta kama kanta za ta ga yadda mijinta zai kimanta ta za ta ga yadda al'umma za su kimanta ta don haka ya kamata mu gane muna da kima muna da daraja Allah ya mana kar mu wulakanta baiwar da ya mana yanzu mata suna fita aiki to ina batun tarbiyya batun tana fita ta bar yara da masu aiki to ni a gaskiya ban fuskanci wannan matsalan ba sannan mahaifiyata na raye a lokacin idan zan je aiki ina kai su gidan mahaifiyata na dawo biya dauke su ba su taba taɓa rayuwa da mai aiki ko wata mata ta daban amma kuma mun sha jin abubuwan da suke faruwa idan aka bar yara tare da ma'aikata marasa tarbiyya idan aka bar yara da ma'aikata marasa imani masu gurɓata tarbiyyar 'ya'ya ya dace in uwa ta sa mu kanta aiki to ta samo dattijuwa mai tsoron Allah a matsayin wacce za ta ringa kula mata da 'ya'ya kuma ya kasance ma daga cikin dangi duk yadda muke gudun dangi dole mu rungumo su sune namu ya kasance daga cikin dangi duk cutarwa da ake ake samun nan zai yi wuya ka ga dangi daga cikin dangi aka samu wannan a samu wata mai bukatan tallafi da ɗauko ta ta zauna ta kula da yaran ita ma a kula da ita. Malama Umul Khairi yaya mace take tarbiyyar da mijinta ta hanya mai kyau ko mara kyau. Faɗan muhimmancin mace a rayuwar namiji ko ɗan adam ma gaba ɗaya kamar cap underestimating ne saboda kin ga mace ce kadai take taka rawa da yawa a rayuwar kowane mutum tana zama mahaifiya tana zama malama tana zama abokiya tana zama abokiyar rayuwa saboda babu wani mutum da zai taka wa'innan rawa duka idan ba mace ba sannan idan kika duba ko addinance addini cewa yi idan ka ilmantar da mace daya ka ilmantar da al'umma ne wannan kadai ya isa yana cewa babu wata al'ummar da za ta tafi daidai ba tare da mace ba idan an gyara matan cikin al'umma al'ummar ta gyaru idan an rusa rayuwar matan cikin al'ummar ta rushe kuma babu wani abin da ya ce wai kar mace ta yi rayuwar ta yadda ya dace ma'ana idan ma mace ta fito tana aiki ne wal'alla tana kasuwanci ne abin da kawai ake bukata ta rike mutuncin kanta ta rike darajar kanta ta kiyaye dokokin addini ta tuna hakkin ƴaƴa iyaye miji da ƴan uwa da yake kanta kar ta watsar da wannan mutuncin ta yi rayuwar ta cikin walwalanta da jin daɗinta ba tare da ta rage wa kanta kima kasancewar tana mace ba mata annabi sun koyar sun yi rikodin hadisai san shi na na Khadija yar kasuwa ce na na Aisha malama ce sannan duka wa'innan mata ne na ke karshe mace ta fita ta yi yaki lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so kin duk wani abu da za a faɗa a stereotyping mata domin a rage musu kima har sai in wannan mace ta rage wa kanta duka mata a duk inda suke musamman a Najeriya kuma a arewa mu yi yaki da wannan kyama da aka saka mana a kanmu Hajiya Amina a bayananki na bakin an bato batun budurwar zuciya ko za ki mana bayani dalla-dalla? To budurwar zuciya dai shi ne. Mace ta girma amma ta ki yadda duk da bikunta irin na yara. Wasu kalaman nata ma wani yaran ba zai yi ba. Wasu ɗabi'un nata ma wata yariyan ba za ta yi ba. Wata shigar ta ma wata yara mai tarbiya ba za ta yi ba. In ta ki yadda ta girma ne da zai yiwu ma da ta ranga mai da ta ba. Bayan ko a salon akwai kitse na manyan mata ko a salon gyaran gashi akwai wanda ake sa housewife na manyan mata ko a salon akwai wanda ake yin shi na manyan mata ko sanda ake yayin shirt da riga za ka ga an ce a yi a yi musu da rafa su wata ma za ka ga tana wani ɗabi'a an yar tana cewa kai mama saboda yar makanta har ta girma ta gane ma abin da uwar take ba daidai ba ne wata kuma tana iya haɗa ƙawaye da ƙawa ƴaƴanta ma wata kuma in zo ta kama ta ko miji ya mutu ko an rabu sai ka ga saurayinta bai fi saurayin ta ba malama ummul khairi wace ne irin illa rashin kyautata tarbiyyar ƴa mace yake haifarwa a fannin tarbiyyar ƴaƴa mijinta da kuma wurin aiki musamman ta fannin amana wanda ga baki ɗaya a dunkule yake da alaƙa mai ƙarfi da al'umma Sun kawo maganganu guda uku a dunkule domin duka sun shafi mace amma kuma ta fannoni daban-daban. Bari fara da maganar tarbiyyar yara. alal hakika wato shi tarbiya. ana samun shi ne ma a gida kuma kashi saba'in ko in ce tamanin din shi ana samun shi a wajen uwa idan aka samu uwar kirki wacce za ta iya tsawatarwa ta yi soyayyar gaskiya ma ɗanta bi ma'ana ta nuna mai soyayya da kulawa kuma ta nuna masa gyara a lokacin da ya kuskure sai ki ga ɗan ya zama na gari ya taso yana yin abin da ya dace al'umma saboda an saba kwabarsa da kuma yi masa gyara idan kuma aka samu akasin haka sai ki ga ɗan ya lalace saboda uwa ta zama wani mai yi ma ɗa makauniyar soyayya don makauniyar soyayya ce kawai za ta sa ɗa ya kuskure uwa ta kasa yi masa a gyara wannan kuma ba hali ne na uwa ta gari ba a bangaren namiji kuma kin san su mata sun kashi kala kala idan ya zama na mata ta gari ce sai kiga ta gyara miji ko da halin shi ba na gari bane ya koma na gari idan aka samu mace mai kyashi da mugunta kuma shine zai sa kiga da zaran mijinta ya zama wani abu tana jin kyashin ta ga mijinta ya ɗauki wani abu ya ba ma wasu musamman idan wa'inda za a ba ma ba bangaren ta suka fito ba shi yasa aka sai zaki ji hausawa ma sukan ce wai da ka haifi gwamna gara ka haifan masa mata domin suna ganin idan mutum ne arziki kai zo daga bangaren matar shi kafin morarsa domin tana yuzin wannan tasirin nata a kan shi ta ba shi shawara bisa ga yin abin da ita take ganin ne daidai a gare ta kuma shi hana alkhairi wani abu ne ba mai kyau ba domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan kyautatawa yayi magana akan alkhairi yayi magana akan taimakon na ƙasa to duk matar da za ta sa mijinta a wannan hanyar ta zama mutumin banza domin ya samu ko mukamin gwamnati ko ya samu dukiya ta bar asalin tsari na halayyar mace ta gari wacce ya kamata ta zama sai a ƙarshe kamar magana wajen aiki da kika yi ya danganta a ko ina ana samun mutumin kirki ana samun mutumin banza duk matar da za ta je wajen aiki ta saba halayyanta na kyautatawa ko ba da shawarar kirki to wal'ala tana cikin mata shedanu shi yasa take yin abubuwa irin wa'inda amma duk mace idan ta gari ne zai zama duk wani abu da za ta yi bisa ga mu'amalarta da mutane a wajen aiki da koma ina ne zai zama ayyukan da take yi za su zama na gari. mai sauraro gaba ɗaya abin da shirin ciwon ya mace na wannan mako ya kunsa kenan. Amma insha Allah muna tafa da wani sabon shirin a makon gobe idan aka kasance da mu. To yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu Hajiya Amina Lamido da Malama Ummul Khairi Abdulmumin Ilyasu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha mu'azana ke cewa mu wani lafiya. Samuel Garba na tafa da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. shirin jaridar na wannan makon ne da jaridar Musahir ta ce waɗansu masu bayar da shawarwari guda goma sha uku a hukumar zaɓe mai zaman kanta Elekan wasu cancanta da a ba su waɗannan gulaben ayyukan ba sai kuma jaridar Gabon Ɗanko net an da ita kuma ta wallafa a farkon shafin ta cewar masu ruwa da tsaki a sha'anin harkokin kwallon kafa na nahiyar Afirka a halin yanzu dai sun halara a Benin Yawunde kuma sun gudanar da zaben aji aji na kasashen da za su taka leda da za a gudanar a shekarar 2022 wanda kasar kamaru ita ce za ta zamto mai mazaukin baki na kasashen nahiyar afirka sannan kuma har ila yau a cikin jaridar ta shaida mana cewar wani tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru mai suna Jules Renis Onana ya fito fili ya bayyana a nesa da dayawa takara domin zamantowa shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar Kamaru Fikafo wadda hukumar ta jima dai ba ta da shugaba sai kuma jaridar kamarun Tribune an da ita kuma ta gunta mana cewar a bangaren 'yan awalan kasar jamhuriyar Kamaru ga dukkan alamu dai ba ya samu damar komawa su ba a yayin da gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru take kokarin tirsasawa al'umman wannan bangaren domin su koma makarantunsu idan aka koma hutu amma ana ganin cewa zai yi wuya iyayen ɗaliban su ansa kiran gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar kamaru domin hali rashin tsaro da ake fama da shi a wannan bangaren za mu kammala shayin jaridar mu na wannan makon ne da jaridar eco news an da ita kuma ta ta mana cewar an sake samun sabbin mutane guda goma sha hudu waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus a tsakanin manyan biranen ƙasar guda biyu duwane da yawon na dindindin sai da shugabannin yunifon kwarya muhammad awul garba muryar amurka daga ƙasar Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin murya Amurka ni Halima Abdullahi da na gabatar da shirin ke fatar mu kasance lafiya. Wassalamu alaikum.